Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 28 ga watan Agusta na shekarar 2021. A Najeriya ƙwararru a harkar zamantakewa sun fara tsokaci kan riba da kamfanin man fetur na ƙasar NNPC ya bayyana karan farko a cikin sama da shekara arba'in yanzu banda an rena mana wayo an rena kasan nan da mutanen kasan nan a ce a kafa kamfani kamar nnpc shekara arba'in da wani abu da suka wuce wai sai a yanzu ne ake faɗin an ci riban biliyan ɗari biyu da wani abu to duk waɗannan shekarun da aka yi na bayan shuran kuɗaɗen da ake samu ina aka yi da su ne aka yi da su kamar kowace rana asabar ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Asabar cewa farmaki ta sama da amurka ta kai a jiya juma'a akan kungiyar is ta afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobin kungiyar guda biyu an kashe kusoshi guda biyu a kungiyar isis da aka auna kana wani guda ya jikata muna kuma da sanin cewa babu wata farar hula da ta mutu a harin in ji kakakin pentagon john kirby yana faɗa wa taron manema labarai a yau asabar kasa da sa'o'i 48 bayan mummunar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman kabul sojojin amurka sun mai da martani da wani harin jirgi mara matuki a kan kungiyar ta is rashin afghanistan da ake kira is khorasan ko kuma isis k kungiyar isis k ta dauki alhakin kai mummunan harin kunar bakin waken a gefen filin saukan jiragen sama na kabul a shekaran jiya alhamis wanda ya kashe akalla 'yan afghanistan 170 da kuma ma'aikatan sojan amurka goma sha uku cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa a amurka ta faɗa a yau asabar cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar aida tana ƙara ƙarfi yayin da take kaɗowa zuwa arewa maso yamma ga kudu maso gabashin tekun gulf ta mexico a jiya juma'a mahaukaciyar guguwar ta zubar da ruwan sama a ƙasar cuba kana akwai yiwuwar afkawa jihar louisiana da ke kudancin amurka yayin da ta kai matsayi na hudu a gobe lahadi a cewar cibiyar aida ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a jiya juma'a tare da iska mai karfi da ke saurin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda kafin ta isa gabar tekun cuba masu hasashen suna jin tsoron za ta iya ta'azzara zuwa iska mai tafiyar kilomita 193 a cikin sa'a guda kafin ta zuba a jihar lusiyana Yau Asabar ma'aikatar kiwon lafiyar Japan ta ce wasu mutane biyu da suka haura shekaru 30-30 sun mutu bayan sun karbi allura na biyu na rigakafin COVID-19 da kamfanin Modena ya yi. Jama'ai sun ce an musu allurar ne a cikin rigakafin da aka dakatar da amfani da shi a ranar Alhamis biyu bayan ganin alamar lalacewa. Ma'aikatar ta ce ana gudanar da bincike akan musabbabin mutuwar da ta faru a farkon wannan wata. tun da fari dai gwamnatin japan da kamfanin modena sun ce babu wata matsala tattare da wannan rigakafi da aka dakatar da shi kada aka daina amfani da shi sai dai hakan wani mataki ne na taka tsantsan a inda kuma hukumomi sun ce an samu sama da kamuwa da coronavirus 46,700 adadi mafi yawa a cikin kusan watanni biyu karuwar da ta faru biyu bayan wani buki a jihar kerala da ke kudancin kasar kasar india dai ita ce kasa ta biyu a duniya da ta fi kowa yawan kamuwa da corona coronavirus da kuma mace-macen cutar bayan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yau asabar wani babban jami'in tsaron iran ya zargi shugaban amurka joe biden da yi wa iran barazana da ta saba wa doka inda ya ambato kalaman biden cewa zai ɗauki wani mataki idan tattaunawar diflomasiyyar nukiliya ta ci tura faɗin ɗaukar wani mataki a kan iran yana zama barazana a kan wata ƙasa ba bisa doka ba kana ya ce iran tana da hurumin mai da martani a kan duk wani mataki da ke na a yanzu in ji ali shamkhani sakataren askarawan tsaron iran a wani sakon twitter yana faɗa a wani sakon twitter a jiya juma'a biden ya faɗa wa firaministan isra'ila naftali bennett a fadarsa ta white house cewa ya fara sanya batun diplomasiyyar ne a farko domin sake duban shirin nukiliyan iran amma idan tattaunawar ta ci tura to fa zai koma ya duba wasu hanyoyi da bai ambata ba kwamitin sanya ido akan makamashin atomic na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wani rahoto a watan da ya gabata cewa iran tana ƙara wa uranium ɗinta a ƙarfi cikin hanzari domin ƙera makamai wani mataki da ya haifar da tankiya a yamma yayin da bangarori suka buƙaci sake duban tattaunawa akan shirin nukiliyar tehran a ƙarshe Ƙungiyar 'yan tawayin ƙasar Chadi da ta aikata wani mummunan ta'addanci a wannan shekara. Ta faɗa a jiya Juma'a cewa a shirye take ta shiga tattaunawar ƙasa da shugaban ƙasar na wucin gadi Muhammad Idris Dabi yake shiryawa. Dabi ya kwace mulkin ƙasar ne a cikin watan Afrilu bayan da aka kashe mahaifinsa tsohon shugaban ƙasa. yayin da ya kai wa sojojin ƙasar masu yaƙi da 'yan tawayen ziyara waɗanda suka tsallako da ƙasar libya suke fafatawa da tsohon shugaban tsawon shekaru talatin Kungiyar 'yan tawayin da ke zaune a Libya da aka sani da suna FACT a takaice. da ta ɗauki alhakin mutuwar dabi yanzu ta yi marhabi da shawarar da ɗansa ya kawo na komawa kan teburin tattaunawa da masu ruwa da tsaki ciki har da ƙungiyoyin 'yan bindiga masu adawa. To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya ƙwararru a fannin man fetur da masu ruwa da tsaki sun yaba da matakin da kamfanin man fetur na ƙasar NNPC ya ɗauka na cika alkawarin bayyana wa ƙasa halin da kamfanin yake ciki dangane da ribar da kamfanin ya samu tun da aka kafa shi. Ribar wacce ta kai ta naira biliyan 287 ta shekarar ashirin ne kawai. To sai dai masu ruwa da tsaki na garin ba gwaninta gwamnati ta yi ba wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da ci gaban rahoton Baya ga cikakken rahoto da kamfanin man fetur ya fitar bara da ya nuna irin matakan da yake ɗauka na gudanar da ayyukan samarwa ƙasa kuɗaɗen shiga wannan ribar naira biliyan 287 da kamfanin ya ce ya yi a shekara 2020 shine karin farko tun shekaru 44 da aka kafa kamfanin. Wannan kididdiga ya zo ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar da mamaki domin kuwa yana ganin akwai abin dubawa idan har iyakacin kuɗin da kamfanin ya samu kenan a matsayin riba. riba tun da aka kafa shi. Yanzu banda an rena mana wayo an rena kasan nan da mutanen ƙasar nan a ce a kafa kamfani kamar NNPC shekara arba'in da wani abu da suka wuce wai sai a yanzu ne ake faɗin an ci riban biliyan ɗari biyu da wani abu. To duk waɗannan shekarun da aka yi na baya shoron kuɗaɗen da ake samu ina aka yi da su ne aka yi da su ko ana nufin kawai kamfanin haka yake tafiya ba ko kobo da yake shiga sai dai fita. Wannan rashin gaskiya da babakire da wawura da ake a kasar na abu yayi yawa duk duniya ba kasar da ake irin wannan sai Najeriya kayan gwamnati ya zama bola ya zama kayan kowa ya zo diba ya yi yadda ya ga dama ya wada kasa ya tafi wanda ka gama ana binciken sa mara uwa bakin murhu ne amma ɗaya cikin membobin shugabannin gudanarwa na kamfanin NNPC Muhammad Lawal ya ce wannan abin yabo ne domin an samu sauyi ne a shugabanci ai tallaka ya gani a kasa bisa gaskiya don duba duk kasashen da ke gawai gare mu duk kasashen da ke suke gawai da Najeriya Kamaru Ghana Benin bawo mai sayan litan mai kasa ga naira ɗari uku yau shekara nawa ba a zuwa gidan mai ana kwana goma ba mai ana kone motoci mutane na mutuwa ban taba ganin gmd wanda ya saddakar da ran shi ba da kuma lokacin shi akan tabbatar da nnpc ta zama abin ta zama yau yana ɗaya daga cikin mafi gmd da muka samu waɗanda suka taka babban rawa in fact transparency international su sun ce gaskiya sun fahimce da shi yake tafiya da harkokin shi suka zama partners na shi world bank da american congress Paris is on record duk sun yaba ma yadda NPC take gudanar da harkokinta a buɗe ba tare da wani kumbiya-kumbiya ba. Shi ma shugaban kamfanin NNPC Mele Kolo Kyari ya ce wannan nasara da aka samu yana nuni da cewa kamfanonin gwamnati na iya samun riba idan akwai shugabanci na kwarai. Ba gaskiya ba ne a cewa kamfanoni da gwamnati take da hannu a ciki ba su su yi aikin kwarai kuma kullum dole su dinga yin asara ba gaskiya ba ne wannan halin da muka samu kanmu yau na alheri ya nuna cewa kamfanonin gwamnati da kansu suna iya su riba ana ayi ayyuka na alheri daga zaran babu cuta babu cutarwa. Me kuke kokarin mai da hankali akai na ganin cewa wannan ribar ta ƙara yin yawa? Abubuwa ne suna da yawa na farko dole ne ka canza yadda ake yin kasuwanci a kowane kamfani idan ka ga zamani ta canza dole a canza. Mele Kolo Kyari ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya ba kamfanin umarni ya rika wallafa kuɗaɗe da ake sarrafawa akai-akai domin tabbatar da gaskiya akan yadda ake gudanar da kuɗaɗen jama'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? Daga kawu mai ruwa bajoga da Sali Muhammad Isa bajoga da ɗan azumi ɗan tata bajoga. Yau za kuma aji ji tambayar Usaini Isa daga indo Bamenda jamhuriyar Kamaru. Mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? to shin wai su ma suna da wani laifi ne wurin Allah ta'ala ko kuma babu haza wasalam to idan kawo mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga da dan azumi dan tata bajoga da ma sauran masu sauraron mu da ke son sanin ko kasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu Ga ansar da wakilin muryar Amurka a Adamawa Salisu Muhammad Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa, Najeriya wanda ya ce. wato in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya samun amsar wannan tambaya da wahala um, domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa a duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo na wasan ƙafa da aka saba da kuma na olympic akwai kuma wanda suka yi mar fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations so eh, da kuma akwai wasu wurare da da ba a san da zaman su ba a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya ba da ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba muna da ƙasashe in ka lura ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations recognized member state a duniya tana da ƙasashe guda ɗari da casa'in da uku a shekarun baya amma daga shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu karuwar wata ƙasa guda ɗaya afirka wato south sudan da aka samu south sudan yanzu muna da ƙasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na united nation ƙasashe wato guda 194 to da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda majalisar ɗinkin duniya bata amince da su gaba ɗaya ba amma ta san da zaman su to irin waɗannan ba a kirgan su a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato majalisar ɗinkin duniya irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin vatican city da kuma palestinian authority wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba a kirgan su kan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce ƙasa ce na duniya wanda aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin permanent mutane kenan suna zama a wannan wurin ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty ɗin wannan ƙasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na faɗa a duniya tana zuwa wasu ƙasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga triti da wasu ƙasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka ɗauka wato territory permanent population government eh, da kuma sovereignty to wannan in wannan in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda ɗari da casa'in da hudu yanzu muke da su a ƙasa to amma fa akwai wasu ƙasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan wato suna nan kuma amma united nations ta san da zaman su amma fa ba ta recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su western sahara da muke da shi a africa kosovo a europe south ossetia abkhazia da kuma northern cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state ne to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 200 har da 40 a wani wuri wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san ƙasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare um, bayan haka muna da abin da ake cewa continent kowane continent tana da ƙasashen ta yanzu kun ga continent da tafi kowane um, wani continent da yawan ƙasashe afirka ne na farko muna da ƙasashe guda 54 da dai 53 ne wannan ƙarin da aka samu na south sudan da ƙara mana muna ya zama muna da kasashe uh, guda hamsin da biyu sai na wanda yake binta shine europe muna da guda arba'in da tara sai asia tana da arba'in da takwas sa'annan uh, north america guda ashirin da biyu sai south america guda goma sha biyu sa'annan australia uh, guda goma sha hudu wannan su ne kasashen da muke da su a duniya in an duba wanda united nations ta recognize nasu da kuma waɗanda ma aka kara daga ciki wanda ake ce musu dependent state ba sa zaman kansu suna zama a ƙarƙashin wasu ƙasashe ne amma suna neman su zama ƙasan kansu gari bayani akan tambayar din akan jamhuriya jamhuriya nawa muke da shi wato jamhuriya ina dai eh, tsammanin masu tambaya suna nufin kasashen da suke zama dimokuraɗiyya wato akwai kasashen duniya da suke gabashin dimokuraɗiyya akwai kuma da suke gabashin eh, gargajiya wato monarchical system of government to a duk duniya muna da kasashen da suke wato republic jamhuriya wato wanda suke practicing demokuraɗiyya da suke irin wannan gwamnati na zaɓe-zaɓe wanda ake yi muna da su guda 145 sa'annan wanda suke irin eh, eh, rabi na dimokuraɗiyya rabi kuma traditional system muna da irin ƙasashe guda 39 irin wannan ƙasashen suna nan a duniya um, suna nan da yawa sun kai kamar yadda na gaya muku 39 akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan um, uh, absolute monarchy wato gaba ɗaya ita tafiyar ɗin na monarchy ne wato suna nan guda guda um, guda tara so in ka da gaba ɗaya za ka samu gaba ɗaya ɗari da casa'in da hudun za a sake samu wato irin ƙasashe da suka fi yawa dai wanda suke dimokuraɗiyya su suka fi yawa duniya ɗari da arba'in da biyar kamar yadda na gaya muku a farko sa'annan muna da wanda suke hada ah, kashe biyu akwai demokradiyya ciki ko kuma mulkin gargajiya 39 akwai wanda suke na 30 ah, wanda suke na gargajiyan gaba daya su ba su hadawa ko da wanne suna nan guda tara wato irin su kasashen burnai yana daga ciki da kuma eswatin duk wayannan suna absolute monarchy ne suke practicing so uh, ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan amsa da muka bashi.

ansar tambayar Malam Usaini Isa ndo jamhuriyar Kamaru kan koshin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin Allah. To da yake tambayar ta raja'a ga addini, wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal ya tuntubi Sheikh Habu Umar Ali wanda ya ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kunanan lafiya alhamdulillah. Eh, ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Eh, tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai. Eh, alal hakika malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi wannan bai aibu ba bai laifi ba ah, amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba to ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba ba da tsarin musulunci ba a karkashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba wanda wani azalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci idan ya tilasta wa soja ya kisan kai to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa to wannan shi ne hukuncin din amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan a guji abin da zai zama haka sai dai idan eh, mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi eh, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi to wannan babu laifi ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa wallahu alam wannan takaice kenan wa haza wasa To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, Najeriya da Sheikh Habu Umar Ali a jamhuriyar Kamaru da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awal da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon goben. To a gaida Ibrahim Garba, to kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai. Madalla, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Ma'abota sha'anin wasan kwallon kafa na ci gaba da sharhi tare kuma da bayyana mamaki akan labarin ba zata na komawar Cristiano Ronaldo tsohuwar ƙungiyarsa ta Manchester United ta Ingila. 'yan kwanaki kalilan da suka gabata da labarin da ke yawo shine tattaunawar da manchester city take yi da ronaldo bayan kasa samun dan wasan tottenham harry kane wanda ma wasu rahotannin ke cewa an cimma daidaito to sai dai kuma labarin ya canja a cikin sa'o'i 24 da suka gabata inda ma ake sa ran zai kammala gwajin lafiyar jikinsa a ƙarshen makon nan kafin ya rattaba hannu kan kwanta ragin shekaru biyu da kungiyar ta united da za ta ci kuɗi fan miliyan goma sha tara da dubu ɗari hudu masu lura da sha'anin kwallon kafar turai irin su shehu abdullahi sakkwato suna ganin komawar ta ronaldo a manchester united zai kawo gagarumin sauyi ga kungiyar da ma gasar premier ta ingila club din yanzu zai ɗaukaka saboda kaga shi james da shi pogba sun samu wa'anda suke samu kwallo sabanin da da ba su da irin wa'anda suke samu kwallo ko sun samu su kwallo ba za su iya cin gol san ba cristiano ronaldo babban dan kwallo ne ba karamin dan kwallo ba ne cristiano ronaldo yana canza tim yana iya canza tim kuma kaga ya zo ya isko manyan yan kwallo cikin wa'anda suna da su amma ba su da finishers amma yanzu kaga cristiano ronaldo ya zo za a samu finishes in allah ya so manyu ana yi mata tunanin mata ci champion league da ci kuma premier league duk wasu 'yan kohuka nan ba a tunanin ba ta ɗauke su ba saboda tana da mutum wanda ka iya cin gol hamsin ga season so kaga ko da ma shi ne a matsala kawai mai cin gol ɗin ne to kaga an yi dace da yanzu shi cristiano ronaldo akalla a gasar yana iya cin gol hamsin ga league ko gol arba'in in an ka buga lig da shi pool yana lahiya lau bai ji mu ba insha Allah Kungiyar ƙwallon kafar Arsenal ta Ingila ta sha kashi karo na uku a jere a dukkanin wasanninta uku na gasar Premier ta bana bayan da a yau Manchester City ta lallasa ta da ci biyar da nema. Al'amura sun ƙara rincaɓewa Arsenal ɗin a minti na 35 na wasan. sakamakon jan katin kora da aka bai wa ɗan wasan ta granit zaka alhali city din na kan gaba da kwallaye biyu a lokacin lamarin ya kuma jefa kungiyar ta arsenal a can karshen kasan teburin gasar ta premier wannan ne kuma karon farko da arsenal din ta sha kashi a dukkanin wasannin ta uku na farko na gasar ta premier tun daga shekarar hudu sakamakon wasan ya kuma kara saka shakku da ta baba kan makomar mai horar da 'yan wasan kungiyar mikel ateta wanda tun a karshen kakar wasannin da ta gabata yake zaman zulumi bayan da kungiyar ta kasa samun shiga cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar premier da za su fafata gasar zakarun turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaice ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Asabar cewa farmaki ta sama da amurka ta kai a jiya juma'a akan kungiyar is ta afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobin kungiyar guda biyu an kashe kusoshi guda biyu a kungiyar isis da aka auna kana wani guda ya jikata muna kuma da sanin cewa babu wata farar hula da ta mutu a harin in ji kakakin pentagon john kirby yana faɗa wa taron manema labarai a yau asabar cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa a amurka ta faɗa a yau asabar cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar aida tana ƙara ƙarfi yayin da take kaɗowa zuwa arewa maso yamma ga kudu maso gabashin tekun gulf ta mexico a jiya juma'a mahaukaciyar guguwar ta zubar da ruwan sama a kasar cuba kana akwai yiwuwar afkawa jihar louisiana da ke kudancin amurka yayin da ta kai matsayi na hudu a gobe lahadi a cewar cibiyar aida ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a jiya juma'a tare da iska mai karfi da ke saurin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda kafin ta isa gabar tekun cuba yau asabar ma'aikatar kiwon lafiyar japan ta ce wasu mutane biyu da suka haura shekaru 30-30 sun mutu bayan sun karbi allura na biyu na rigakafin covid-19 da kamfanin modena ya yi jama'ai sun ce an musu allurar ne a cikin rigakafin da aka dakatar da amfani da shi a ranar alhamis biyo bayan ganin alamar lalacewa ma'aikatar ta ce ana gudanar da bincike akan musabbabin mutuwar da ta faru a farkon wannan wata tun da fari da gwamnatin japan da kamfanin modena sun ce babu wata matsala tattare da wannan rigakafi da aka dakatar da shi kada aka daina amfani da shi sai dai hakan wani mataki ne na taka tsantsan a inda kuma hukumomi sun ce an samu sama da kamuwa da coronavirus 46,700 adadi mafi yawa a cikin kusan watanni biyu karuwar da ta faru biyu bayan wani buki a jihar kerala da ke kudancin kasar to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni da ba injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.